وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى in ka bayyana zance ya kai wannan manzo ko ka yi shi ɓoyi to duk dai Allah mai tsarki yana sane da shi don yana sane da sirri da abin da ya fi sirri ɓoyewa irin tunanin zuciya babu abin da yake ɓuya a gare shi